بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan asabar ta 29 28 ko da tara 29 ga watan zulqada a shekara ta 1931 daidai da shida ga watan goma shekara ta 2010 miladiya za mu ci gaba a karatun waɗa na imam malik ibn anas a inda muke cikin kitabul bayu muna babin farko babu ma ja'a fi bai'il urban za mu tashi qaul malik aka keke qala himahullahu azza قال مالك رحمه الله ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريت منه قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة عالم المدينة يكتوى ولا بأس باب ونليفي بأن تبيع ما اشتريت babu laifi akan ka sayar da abin da ka saya ka sayar da abin da ka saya min zahalik na waɗancan bayanan da muka yi wani bayani kenan yawwa ka sai bayi biyu da bawa ɗaya bawa ɗaya da bayi biyu babu laifi ka sayar da su bayan ka saya ƙwabala an tastaufiya hutun kafin ka karɓa ya hannunka eh babu laifi ka sayar kafin ka karɓa ya zo hannunka wani a saboda mai kenan bayan kuma mun karanta an sha karanta mana cewar bai halatta ka sayar da abu kafin ka karɓe shi mun gano wannan da kyau sai suka ce a ai wannan yana magana ne akan abin da ya shafi al-ta'am akan abin da ya shafi abinci ka sai shinkafa baka karba ba ta zo shagon ka ka sayar da ita ko baka karba abin da ke amsa sunan ka karba ba ka sayar da ita mun gano wannan ko ka sai alabo ko ka sai duk abin da yake na abinci to amma yanzu bawa ai da ban yake ba abinci bane kun shiru zaka kiyasin bawa akan mashin tunda sun ce abin da aka hana ka sayar kafin ka karba shine me abinci to ai mashin ba ba abinci ba ne kun da wannan da ke ko idan ta katta hu idan ka bayar da kuɗin amma baka sayar da shi min ghairi sahibihi allazi ishtaraita minhu ka sayar amma ba ka sayar ma wanda ka siya a wurin shi ba ka sayar ma wanda ba a wurin shi ka siya ba amma idan mutum ne ka siya a wurin shi to haka yanzu ba za ka siya mashi ba sai ka mai kenan sai ka karba in ya so sai ya saya don kada ya zama na akwai wani su dabaru daman ba shi da shi din ɗaya kenan sannan kuma ma wannan abin na ka sayar kafin ka karba na wajen abin da ya shafi abinci a duk da haka wannan shine mazhabin malikiya amma shafi'iyya da hanafiya su suna ganin da abincin da wani ba abincin ba sai ka karba kafin ka sayar ana fatan muna fahimci wannan da kyau mun fahimci wannan da kyau amma malikiya sai suka bambance abin da ya shafi at-ta'am da kuma abin da ba at-ta'am ba abin da ba at-ta'am ba ya halatta ka sayar kafin ka karba ka eh ka sayar kafin ka karba amma abin da ya shafi at-ta'am bai halatta ka sayar ba har sai ka karba na'am قال مالك رحمه الله عز وجل لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمي إذا بيئت لأن ذلك غرر لا يدرى أذكر هو أم أنثى أحسن أم قبيح أناقص أم تاء أو تام أحي أو ميت وذلك يضع من ثمنها قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس الله تعالى قال مشرحة ما يكي لا ينبغي بكما تبا بهلتبا an yustasna janinun fi batun umhi a yi togaciyan jinjiri a cikin mahaifiyarsa eh alistasna ulogatan ba shi ne ikhraj ba a yi togaciya a cire ya ce ya sai maka da wannan akuyar banda ɗan da ke cikinta an gane yanzu kun shuru baiwa ce isa maka da ita amma banda ɗan da ke cikinta sa saniya isayar amma zai sayar maka amma banda ɗan da ke cikinta ma za a sayar amma banda ɗan da ke cikinta wannan shine magana da ake yi ya halatta hakan ko bai halatta ba mun gane surar abin yasa imam malik ibn anas sai ce la yanbaghi an yustasna janinu fi batn ummihi bai halatta ba bai kamata a yi togaciyar jinjiri a cikin uwar ba idan dabba cikin in kuma mace ne zai zama cikin mahaifiyarsa idza bi'at idan aka sayar da ita a ce an sayar a mamban da ɗan da ke cikinsa li'anna zalika gharar imam malik ibn anas yake cewa domin haka akwai yaudara a ciki cikin wannan ba akwai yaudara ta ina yaudara take yaudara ita ce imam malik ibn anas ya fassara ya ce la yudara ba a sani ba shi wannan abin da ke ciki din a zakarin huwa am unsa shin mace ne ko namiji eh masana harkar dabbobi idan aka haihu idan aka haife su suna da ƙoshin lafiya ɗaya mace ɗaya namiji an haife su guda biyu ɗaya tunkiya ɗaya akuya wanne fi tsada kun yi shiru tunkiya ta fi tsada ko amma makarar ƙoshin lafiya su ɗaya girman su daya kun gane maganar amma kun ce tinkiya ta fi tsada to an kuma shanu ne fa da saniya da sa eh da tinkiya da rago mana kuma mun ce muku kuma ku faɗa kuma kun yi shiru eh o oh, tinkiya da akwai na ce nan tunkiya da ragofa ba fata kalidi za a ce ragoya wanda ya san yana da khibra kan abu na ba kuma dan babba sallah ta kusa ba yawwa to akuya da dan akuya fa sa da saniya fa raƙumi da raƙuma fa ya ce bai sani ba to kun ga anan ya ce eh nam to kun ga anan yace la yudara azzakan huwa am unsa ba a sani ba mace ne ko namiji da kuma kai ka ce ka sayar banda me to yanzu ba in ka saya dubu bakwai da ka saya sai ya ce maka banda din da ke cikinta yanzu kuma za ka ce a maka me a'a ai ba wai ce ciniki shayawa ko wani abu ba za ka rage a dubu bakwai kuma za ka rage ba yawwa eh a hasanun amqabih shin kyakkyawa ne ko mummuna la'alla ma ta shi haifo shi ma ba haife shi abin nan ba shi da cikakken sifa ba da cikakken lafiya ana ba shi da kyau ko mummuna nan gaba sai ce ana kisun autam shi yana da cikakkiyar halitta ba ba da cikakkiyar halitta tunda yana cikin yawwa a hayyun au mayyit shin yana nan dare ko ya mutu wanda yake wa zalika yad'u min samaniha wuyin wannan magana togaciyar da aka yi cewar banda ɗan da ke ciki zai rage mata kuɗi kun yi shiru da ka saya dubu bakwai sai aka ce banda ɗan da ke ciki yanzu kaga zai rage mai kuɗi sai ka ce a ah, to kai dai haka ne sai dai dubu shida ko dubu biyar yanzu an rage kuɗi ko ba rage kuɗi ba to yanzu akan me aka rage kuɗi akan abin da ba a tabbatar da yana nan ko baya nan ba yana dare ko ko bai dare mace ne ko namiji yana cikakken halitta ko bai da cikakken halitta kyakkyawa ne ko mummuna ina fata mana fahimci wannan ko kaga duk waɗannan al'amura ne da babu tabbas a kansu saboda imam malik ibn anas yake cewa bai halatta a sayar da dabba ba a istisnayin abin da ke cikinta a yi togaciyar abin da ke cikinta tsora ka yanzu in za ka sayar da akuya ko za ka sayar da wata dabba kawai ka sayar da ita cewar wai banda banda ɗan da ke cikinta to ga wannan wani sabuwar magana ce wanda yake bai halatta haka ba ya halatta a sayar a ce banda kai da kafa ana yi ko ba yi eh, zai sai maka da akwai ya ce ban da kai da kafa eh kamar ya eh shi a sarari yake ya a suke sai da gargamanta shi ciniki shi idan ya zo hannunka sa ke in ka to wanda ya sai mafi babu ruwan shi kuma eh ana bukata ya zama kana da cikakken mulkinsa e misali yanzu idan ya sai maka yau asabar ka gane ko za ka siya da zambar za ka yanka sai ce maka shi ya gama kiyo amma ba zai iya yanka ta ci ba saboda ka sai ce zai sai maka banda ke da kafa saboda ka in ka yanka ke da kafa din shi zai je ya su da shi ka lura to yanzu da isai maka banda ke da kafa kuma sai ka ji ka fasa yankawa ba kai ko ba ka da wannan ra'ayin kuma ka ce kai wannan kuma gaskiya kiwonta za ka yi <laughs> ana yi haka kaji <laughs> eh kun ga magana da muke faɗa ba kasuwanci kenan yanzu kowa yana bukata shi eh mana eh <laughs> a gani wai ban da kai ban da kafa Allah ya sauki eh kamar ya a wannan shine ainu bai gharar kenan a shine tsantsar abin da ke gharar din wai ayi cinikin cikin banda uwar a wannan ai <laughs> shine ainul gharar din kenan eh kai ga akuya da ciki ka ce ya sai mata ka sani ko wani su dabar yi mata cikin yi kumbara tunda masu sai da dabbobi an ci ba ina su dabarun da za su yi wani sai su wace dabara suke mawaki wace dabara suke mawaki yanzu gabata sai cikin ya kumbara sosai da sosai an su ta yi wa sai ga duk haramun ne duk haramun ne sai ga cikin ya cika sai a ce ai tana da ciki a gani wata kuma su hana a in za a kai ta kasuwa sai a yi kwana biyu kwana uku ba ta tsanonanta ba saboda nonon ya taru ya taru ya taru ya taru ya taru ya taru ya taru wanda ya ce kai ai wannan tana da hantsa alhali an yi sake guda ba ta tsaita ba gani Allah ta'ala ya sauke قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له قال مالك رحمه الله عز وجل لا بأس بذلك imam malik ibn anas yake cewa fil rajuli dangane da mutumin da yabta'ul abda zai sai bawa awul walidata ko zai sai baiwa ma'anan ya sai bawa ko ya sai baiwa bi mi'ati dinarin ila ajal da kudi dinare ɗari zuwa wani lokaci misali ka ce zuwa ƙarshen wata ba shi ne ila ajal ba a ce zuwa ƙarshen wata san kai ƙarshen wata a birni yana da abin nan a birni zuwa ƙarshen wata a karkara zuwa kaka zai gyara keke sai kaka ta yi zai gyara gidan shi sai kaka ta yi zai kai gaiso aure sai kaka ta yi zai komai sai kaka ta yi malalin ba abin da ya noma ba wai saba bakara simanin ba a ko bakara simina ba zai abin nan ba ko shekara ɗaya ba zai iya ba zai iya lura kome komai kai kaka shi kuma ya san me yake karɓa na albashi amma ya rarumu wannan ya ce sai ƙarshen wata ya rarumu wannan ya ce sai ƙarshen wata ya rarumu wannan ya ce sai ƙarshen wata nam yanzu a wannan magana da muke menene al-musman kun shuru bai kuma ya kai bai ya zama al-musman al-abd awul walida shine al-musman as-saman kuma shine abin da aka jinkirta shi zuwa zuwa ƙarshen wata ko kaka in gane ko ya ce mutum ne yake sayan bawa ya sai bawa ko ya sai baiwa da dinare ɗari ila ajalin zuwa wani lokaci sun mayan damar lubayewa to sannan kuma sai wanda isiyar ɗin ina dama ya yi da na sani na mai kenan na sayar ina ma bai sayar ba da yi haka fa yas'alul mubta'a sai ya tambayi wanda isa ya almushtari kenan ko ayyu qilahu cewa ya haƙura ya janye mishi wannan cinikin bi asharati dinanir zai bashi dinari goma ya kyauta in kyauta ce ba ga mutane akan titi waya bai basu ba ya dafauha ilaihi na ƙadan wannan dinari goma zai bashi su yanzu hannu da hannu au ila ajalin ko zai bashi zuwa ƙarshen wata ko da kaka zuwa wani lokaci wa hulmi ata ta dinari nillatila zai share mashi wannan dinari ɗarin da ya sai baiwar domin zai karɓe ta ne domin zai karɓi bawan tunda ya sayar da isayar kuma sai ina dama n'au'i isayar dinari ɗari ya sayar kuma kuɗin sai ga yi ko kudin sai karshen wata kudin da an sanya mashi wani lokaci kun da wannan ko sai ya ce to yanzu yadda za a yi kaga tun da yana son abin hannun abin da isar ya dawo kaga ba sai an bashi kudi ba kuma kenan to saboda haka yake cewa zai bashi dinare goma shi wa kenan shi wanda ya shi wanda ya sayar zai bai ma wanda ya saya dinare goma ya dawo mai da ita ƙala maliku rahimahullah la ba'sa bi zalik babu lafi akan wannan eh? eh ya zama canci ai ba canci bane <laughs> eh a duk lokacin da ka sayewa da mutum abu ka sai mushi duk lokacin da ka sayan mushi ya saya kuka yi alkawari zuwa ƙarshen wata ko ƙarshen shekara ko wani lokaci sananne ka ce ka yadda to fa shi kenan yanzu wannan abin ya zama nashi dainan kun gane maganar ko yanzu kafin ya dawo da shi kafin abin ya dawo hannunka a matsayin mallakarka to fa sai an yi dogon turanci